ya ɗauke ƙafarsa zuwa gidan shamaki, domin kuwa bai san irin hirar da za su yi da shi ba wadda za ta faranta masa rai, shi kuma samaki sai ƙulle-ƙulle yake yi don ya sami hanyar da zai halaka wannan jariri, ya san ba yadda zai yi ya ci nasara in ba ya haɗa kai da namu duka ba, sabili da haka ne shamaki ya aika aka kirawo masa namu duka. ga irin abin da suka tattauna a tsakaninsu shamaki ya ce na mu duka ashe ana ganinka na mu duka ya ce allah shi baka yawan rai ka san dalilin da ya hana ni zuwa gidanka kuma ba sai na faɗa maka ba shamaki ya ce na gane ko menene na mu duka to amma kuma ai wannan bai hana ka zo wajena ba don mu san hanyar da za mu bi mu halaka wannan yaro in kana iyawa Namu duka ya ce duk abin da ka ce in yi yi zan yi da zuciya ɗaya kuma gaba gaɗi kai wallahi tun da sarki ya ci amana ta ya san irin yarda nake tsakanina da tsohonku wanda ya sa na yarda har aka dandake ni amma duk da haka sarauta ba ta fita daga gidan ba kai wane ne shi shamaki ya ce to yanzu dai abin da za mu yi shine sai ka kawo shawararka in kawo tawa mu san yadda za mu bi mu sace wannan yaro a kawo mini shi namu duka ya ce wannan abu mai sauƙi ne sai ku turo mini ƙatti guda talatin daga cikin bayinka amintattu su shigo cikin gidan sarki da daddare zan bar ƙofofin shigifu a buɗe da kuma shigifar uwar gida da zuwansu sai su fada su ɗauko yaron in ma suna iyawa in sarki ya fito su gama da shi to sai me Allahu akabar! irin wannan makirci da rashin imani kenan da na mu duka ya ƙulla don a halaka jariri habibu dan wata hudu bayan kwana bakwai da ƙulla wannan makirci sai shamaki ya nemo ƙatti guda talatin madaka kare a gaban namu duka ya faɗa musu irin yadda yake so kafin daren da za su aikata wannan ɗanyen aiki sai shamaki ya tafi gidan sarki ya shaida masa zai fita ran gadi na kwana bakwai dalilin yin haka kuwa shine komai ya faru za a ce ba shi gari saboda haka ba shi da hannu a cikin wannan makirci bayan da shamaki ya yi bankwana da sarki sai ya dawo gidansa aka ɗaura masa sirdi da rana tsaka ya bar garin wadata amma me ke faruwa da dare ya yi sai shamaki ya sake dawowa cikin asiri inda ya tarar da ƙattin nan su talatin suna jiransa a kan zai dawo ya ba su umarnin zuwa gidan sarki ga irin hure kunne da ƙwarin gwiwar da shamaki ya faɗa musu na yarda da ku domin kuwa ko amintattun bayina ne na gargajiya kuna sane da yadda sadauki ya shigo nan garin da rana tsaka ya hau gadon ubana amma kuma kada fa ku manta da irin zubar da jinin da aka yi banda waɗanda ya kashe da takobinsa da tsinin mashi yanzu sadauki ya sami ɗa namiji magaji kun ji an ce ɗan mutum shi ne, don haka malamai na sun shawarce ni da duk yadda zan yi in halaka yaron nan na yi kun ji an ce ɗan haki da karaina shi ke tsone ma ido malamai sun ce duk irin zubar da jinin da aka yi kafin ubansa ya yi sarauta to in ba a yi a hankali ba ɗansa habibu sai ya fi shi haka ina so a cikin daren nan ku tafi cikin gidan sarki za ku tarar da ƙofofi a buɗe kamar yadda na mu duka ya ce, To ku shiga ga baki ɗaya ku ɗauko min jaririn nan. Bayi suka amsa gaba ɗaya mun ji mun yarda. Allah shi ba mu sa'a. Shamaki ya ƙara da cewa, Ko sarkin ma, in kuna iyawa ku kawo min kansa. Mutanen nan talatin suka tashi suka ɗunguma har zuwa gidan sarki, kuma sun yi sa'a akwai duhu, da zuwansu kuwa kowace ƙofa suka taɓa sai su tarar da ita a buɗe har suka samu sa'a suka shiga cikin gidan sarki gidan nan ya yi tsit kowa na bacci shiru kake ji don tsananin son da sarki sadauki yake yi ma ɗansa kusan lokacin da duk ya farka sai ya tafi ya leƙo ɗakin asabe ya ɗan ganshi sannan ya koma a daren da waɗannan mutanen suka shigo cikin wannan gida ya kasance rannan ranar kwanan asabe ne sabili da haka sarki sai ya baro barayarsa ya komo nan ɗakin asabe don ya taya ta kwana duk ƙofofin kowace shigifa a buɗe suka tarar da su amma banda shigifar asabe sarki shi da kansa shi ya ƙulle daga ciki sabili da haka da zuwansu sai suka shiga shawarwarin yadda za su yi su shiga cikin ɗakin asabe su ɗauko habibu ba tare da sarki ko asabe sun sani ba sai na mu duka ya kawo shawarar cewa zai kwance dokin sarki daga turkensa idan dokin ya soma gudu a cikin gida sarki zai je fito idan ya fito ya kama dokin zai mai da shi turkensa ya ɗaure wasu daga cikinsu su shiga su fito da habibu jariri in kuma suna iyawa suna iya gamawa da sarkin to haka kuwa aka yi na mu duka ya kwance dokin sarki da ya soma su kuwa cikin gidan nan yana farfashe tukwane da ƙore sai sarki ya farka lokacin da ya buɗe ƙofa ya fita sai asabe ta ce ranka shi daɗe ni dai hankalina bai bani ba ka fita cikin wannan dare makircin mutane fa da yawa yake sarki ya ce in don fita kam tilas in fita ai ma da shiri na zan fita ya ɗauki takobinsa ya rataya ya buɗe ƙofa ya fita ya tasamma inda doki yake har ya kamo shi lokacin da ya kama dokin yana kan hanyarsa zuwa inda turke yake zai ɗaure shi sai uku daga cikin mutanen nan suka fada cikin ɗakin uwar gida suka ɗauko habibu suka fito a guje suka bar asabe tana ta kururuwa wayyo allah wayyo sun ɗauke min habibu na ku ji tsoron allah ku bani ɗana sarki kuwa da jin kururuwar matarsa nan da nan ya fahimci abin da yake faruwa dokin da bai ɗaure ba kenan sai ya maza maza ya rufe ƙofar gida amma ina sarki ya makara bayin nan uku sun riga sun fice da habibu amma sauran waɗanda ba su fita ba sai da sarki ya gama da su kaf shi kaɗai da dai ya rufe babbar ƙofar gida sai ya hau dokin nan nasa kolin zami babu dama dokinsa ne na yaƙi da shi ya yi ta sukuwa cikin gida yana fama da ‘yan kisan gillan shamaki idan ya doshe su da doki in sun ruga ba zai tsaya ba sai ya fille kan kawunansu su kuma ba su bar shi ba suna sako masa ruwan kibbau da masu sadauki jan zaki bai kare ba dama shahararren mayaƙi ne shi kuma in ya dosa sai ya fulla kai kusan mutanen nan duk waɗanda suka rage sai da ya fille kawunansu ɗaiɗai da ɗaiɗai shi kaɗai da ya gaba sauran kowa sai hankalinsa ya koma wajen asabe da habibu ya juya ya ruga ya tambaya ina habibu ina habibu na ashe da sauran mutum ɗaya ya laɓe a baya wanda ya kai ma sarki harbi da kibiya a tsakiyar gadon baya nan da nan sarki ya faɗi domin dafi ya in masa Na mu duka munafukin allah da ya ji kururuwar asabe sai ya rugo a guje yana salati sarki yana magana da ƙyar yana roƙon namu duka ya cire masa kibiyar da take bayansa amma sai ya ce ba zai iya ba ran sarki ya daɗe in na ja kyauran nan shancewa zai yi ya bar kibiya a cikin jikinka in ji munafukin allah na mu sauran iyalan sarki da binta da cilayya da dije suna ta kururuwa a nan da nan gida ya cika ya murtuke da mutane gida duka jina-jina ko'ina ga gawawwakin mutane hululu shi kuma sarki kwance rai ga hannun Allah yanzu kan ko magana baya iyawa amma nan da nan wani mai zurfin tunani ya ruga ya kirawo sarkin baka wanda ya zo da kansa ya cire kibiyar da kuma furza wani magani a kan raunin wanda ya karya ƙarfin dafin har a hankali a hankali sarki ya soma farfaɗowa, ko da shike ya yi kwana da kwanaki ba a samo kansa ba amma duk da haka daga baya ya warke garau habibu a hannun shamaki ba tare da bata lokaci ba da dai aka danka habibu ga hannun shamaki sai ya ce me zan yi da shi sai ya umarci bawansa ɗaya da ya yanka shi wasu suka ce ba daidai ba ne a yanka jariri sabili da haka ya fi dacewa a kai shi tsakiyar daji a bar shi can yunwa da zafin rana su kashe shi shamaki ya ce shi kam in bai ga an yanka habibu ba hankalinsa fa ba kada ka bari gari ya waye ya dage tilo ka sa shi cikin ƙwaryan nan ba abin nan da ake yi can ne cikin wata shigifar ƙuryar cikin gidan shamaki shamaki da jin bayan da ya ba da umarni a yanke habibu har bawa da dauka wuka zai gurza a wuyan jaririn dai mutuwar ce sai suka ji wata wuya mai karfi daga sama wadda kamar yadda aka umarce kada ka kuskura ka yanka yaron nan wata hudu sai nan da nan can cikin kogin kwara ya ajiye domin kuwa yana tsaye ji komai ba kuma ba su ga kowa ba ko za ta kife da habibu ba su ga wanda amma ina sai tafiya can kuma suka ji ana bin igiyar ruwa shamaki kai na ganin ta har ta bata idan ka kuskura na ya juyo ka bari aka yanka yaron bai koma ba za ka sami abin da kake so ba gadin ƙarya shawara ita shirya a da ka saka jaririn nan a cikin kwarya a gidan sarki da safe kai shi cikin kogin kwana kusan duk kabar shi ya tafi abinsa bayan shamaki ne ya koma ga Allah shi da gari duka har da sarki kuma iya ganewa da wannan yaro Allah shi ya kawo shi kuma sace bayan da aka yi kwana arba'in ba dare ba rana ana roƙo saboda haka kafin a yana dawowa daga ran galin Allah shine ya karbi addu'ar bayin sa sarki sadauki ya kuwa a tsare shi a yanka shi ba zai kawo maka alheri ba tabarmar kunya shamaki da jin haka kenan ya tumauta domin lokacin da aka tunci shamaki wanda yake yi masa magana ba sai dai kawai ya faɗa da kansa cewa suna fitowa ne daga an riga an tumce shi sauran bayan da ke nan suka gudu suka bar shi shamaki shi ma da ya tashi zai ruga shi sa ya bar yaron nan sai aka ce masa Dauke shi da kanka don ya gaji karagar yanzu yanzu ba abin kunya ba cikin kogin kwara saura da mi ka nemo kwariya maza da sarki sadauki idan kana son ka ga alheri sarki sadauki ya ɗauka cewa ko ya yanka shamaki bai huce ba mutanen gari duk sun nuna baƙin cikinsu sun kuma la'anci abin da shamaki ya aikata har da yawa ma sun ce daidai ne sarki ya kashe shi ana nan ana nan a cikin wannan hali na zaman baƙin ciki sai ga malamin nan wanda ya taho wajen sarki sadauki ya ba shi shawarar a yi masa addu'a zai haihu sai gashi ya sake dawowa ya nemi a ba su damar su kaɗaice da sarki nan da nan fada suka watsi malamin ya ce masa sarki kada ka damu ɗanka habibu yana nan da ransa a duniya kuma ko ba jima ko ba daɗe sai ya dawo gida a hannun wa yake in ji sarki malami ya ce kada ka damu yana hannun ubangiji maɗaukakin sarki wanda ya riga ya karɓi addu'arka ya ƙara da cewa kada ka ji komai a ranka sai dai a ranar kowace juma'a a yi addu'a Allah shi kiyaye Habibu kuma shi maido shi gida lafiya. Malamin kuma ya shawarci sarki sadauki ya saki shamaki daga gidan sarka, ya kuma tuna zato fa zunubi ne ko da ya kasance gaskiya. Ya bar komai ga Allah, malamin ya ce, Mutumin da ya saci ɗanka shi da kansa wata rana zai kashe kansa da kansa don kunya. kuma a gaban habibun naka ya ce masa farin cikin komowar habibu gida zai fi ranar da aka haife shi a gare ka da kuma jama'arka baki ɗaya masu ƙaunarka ya ce zai dawo amma ba yanzu ba sai bayan ya zama saurayi sarki ya godiya ga malami kuma malamin nan nan da nan ya yi shirinsa ya ɓace A cikin daren da sarki ya sa aka yi shela cewa yana gayyatar kowa da kowa a hallara ƙofar fada, daga nan ne fa mutane da yawa suka rika yaɗa jita-jita cewa ai gobe ne za a rataye shamaki domin ya kashe ɗan sarki jariri. Mutane da yawa sun yi na'am da haka. Abin da ya faru dai shine da gari ya waye, mutane suka cika ƙofar fada makil, sarki ya ce to, a fito da shamaki. a nan ne kuma ya ba kowa mamaki a maimakon a kashe shamaki sai sarki ya ce ya yafe masa ya ce idan shi ne ya sace masa ɗa ko ma ba shi ba ne ya bar komai a hannun ubangiji ya roƙi jama'a da kada su ji komai a ransu game da shamaki ya kuma sake roƙonsu cewa a ranar kowace juma'a a yi masa addu'a Allah shi kiyaye ɗansa a inda duk yake Allah kuma Ubangiji ya mai shi gida wata rana, kamar yadda shi sarkin ya ce bai fit da rai ba. Jama'a suka watse suna ta mamakin sarki sadauki, suna cewa kai, wannan sarki kirginsa ya cika yawa. Shamaki kuma ya koma gidansa, tun a wannan lokacin a ranar kowace juma'a idan an gama sallah mutane kan tsaya a yi addu'a Allah shi dawo da Habibu ɗan sarki. Allah shi kiyaye shi kuma a duk inda yake. Dalilin wannan addu'ar da ake yi ma Habibu, Shamaki ya daina zuwa masallacin Juma'a. Habibu ya samu wasu iyayen. Yayin da Shamaki ya saki ƙwaryar da Habibu ke ciki a cikin kogin kwara, sai ƙwaryar nan ta yi ta tafiya, ta yi ta tafiya tana bin igiyar ruwa. Allah da ikonsa, ita wannan ƙwarya ba ta kife da Habibun ba, kuma tun lokacin da bayin Shamaki suka kama Habibu, har ya zuwa lokacin da aka saka shi cikin kogin kwara bai yi kuka ba sai barci kawai yake abinsa ƙwaryan nan ta yi ta tafiya kamar mil talatin lokacin da wani mai kamun kifi da ake kira ɗan ladi ya yi kacibus da ƙwaryan nan da tsumma a cikinta bai san da jariri a ciki ba ma ɗan ladi da ganin ƙwaryan nan sai ya ce allah sarki watakila wata mace ce ruwa ya kwaso ƙwaryarta sai ya tuga kwale-kwalensa ya tarbi ƙwaryar nan ya ɗauka ya saka ta a cikin ɗan jirginsa duk a wannan lokaci ɗan ladifa bai san akwai jariri a cikin wannan ƙwarya ba sai da bayan ya gama sunsa ya iso bakin gabar ƙauyen da yake zaune ya fito da ƙwaryar kana ya ji kukan jariri nan da nan cikin tsoro ya saki ƙwaryar nan ta faɗi cikin ɗan jirginsa yana juyawa zai gudu sai ya ji an ce ɗan ladi kada ka ji tsoron komai an baka amanar jaririn nan dama kana neman ɗa shekara da shekaru baka samu ba wannan kuwa gaskiya ne ɗan ladi ya yi shekara goma sha biyar da aure amma allah bai nufe shi da haihuwa ba matarsa kuwa ɗaya ce ana kiranta mai riga saboda tsananin son ɗa da suke da girmama juna mutanen gari suna mamaki wai don me ɗan ladi bai sake aure ba tunda yake ya kasance mai riga ba ta haihuwa mai riga da mijinta mutane ne waɗanda ba su da gulma ba su damu da komai ba sai sha'anin gabansu saboda haka ne suka baro tsakiyar ƙauyen da suke wanda ake kira jargaba suka kafa gidansu daban shi kaɗai a mil kamar ɗaya daga jargaba mutanen jargaba suna kiran gidan kafin ɗan Ladi. wasu kuma abokan wasansa suna kiran gidan da kuwar ka banza wato dai wannan gida na ɗanladi suna nufin shi kaɗai yake nesa da sauran jama'a a ƙauyen wato ko wani abu ya same shi ko da ya yi kuwa ba wanda zai ji shi don yaƙi jama'a alhali kuwa ɗanladi wannan abu duk bai dame shi ba kuma bai taɓa ƙin kowa ba gulma da